zalika fadlullahi yu'tihi man menene ke faruwa ku tsarin rayuwarku in zalunci ya shiga shikenan sai a shiga dan Allah ce wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilina thumma sawa'a ila لها وللأرض ائتيا أو أن أوكر قالت أتينا طائرين banda Allah wa isa ko a ce masama da kai ku zo ko kun ki ko kun so yanzu sai ran kai dade mun zo akan muna so yasa duk abin da ake ciki ba daidai bane ka ce al'umma ta yi yawa talauci zai yawa eh al'umma za yi ta yi yawa talauci yawa don sun lalace sun zama kiyata ba za su tashi aiki ba sun zama su ma zaune sun zama masu da fitina sun zama suna gani ba sa aiki sai turawa sai su kawo musu su ci yadda turawa za su kawo muku su sai sun sarrafa ku tattalin arzikin ku ilimin ku da koman ku yadda suke so in ba ku yadda ba kwanan yunwa kuma ku tashi mana ku yi aiki ku gani yadda suka yi aiki ku ga in kun taware sa'an nan yace kuntu thumma ya yace menene mataki na uku cikin laifi marasa kyau qala an tuzaniya halilata jarika yace abu kuma mafi muni bayan shirka da ka kashe ɗanka ko ƴarka don gudun talauci na uku su ka yi zina da matan makocinka an tuzaniya halilata jarika aka ce wallahi lau an yadura ilayhi nazratan tuqzihi harara ma mara kyau bai halatta kai miki ba balle ka je ka ci dukiyarsa ko ka je ka yi cin mutum mutunci da iyalinsa me za ka je ka faɗa ma Allah madaukakin sarki sai Imam Bukhari ya ci gaba da fadar cewa wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa zallalna alaihim al-ghamama muka rufe musu girgirgije dan ya kare su da zafin rana wa anzalna alaikum manna was salwa muka sauka muku darba da yan kila

ba da yadda kake ibada yau ka je kai sallah gobe ka je kai sai kai karatu fatiha ka zo ka ka rusa abin da kai mala'iku da aka ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna da mala'iku da dan adam da aljani wa yafi yawa menene dalili akan haka eh menene dalili mala'iku da dan adam da aljani wa yafi yawa sai kowanne dan adam yana da mala'ika nawa da safe da yamma fa ko da nan aka tsayawa yafi yawa kenan dan adam da aljani kowa yana da mala'ika biyu da suke rubutawa da yamma sun tafi wa'ansu kuma sun zo wa'anda suka tafi ba su za dawo gobe ba aka ce fi sama'il akwai baitul izzi da ake ce da shi yadkhulu fihi sab'una alf malaki thumma la yanzu la yanzu akhira akmal kullum mala'iku dubu saba'in za su shiga su bauta wa Allah su tafi kuma ba za su komo ba sai tashin kiyama gobe wa'ansu za su zo to tun da aka yi duniya zuwa yanzu shekara miliyan nawa dubu saba'in to miliyan nawa Allah ce wa ma jinu da rabbika sai sa Allah ce wa ma sanamuna ba su zalunce mu ba su isa ba lan tablughu dhurri fatadur ba ku isa ku cuce ne ba alaba sai ku cutar da ni walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai cewa su kawunan su suke zalunta وقال مجاهد مجاهد في المن صمغة والسلوى الطير يتي wannan tafsiri na mujahid kenan da yake almannu shine asamra shine abinda ake cewa mai dadi قال حدثنا ابو نعيم كان تفسير امام البخاري babban malami ne amma sai dangana fassara yake wani ne saboda a tabbatar da ilimin ka nagartaccen ilimi ne ba da kanka kake kawowa ba ma'ana kana zuwa ne wurin waɗanda suka kware in cikin luga ne in cikin nahau ne in sarraf ne in balaga ce in tafsiri ne in hadisi ne in fiqh ne duk sai ka je waɗanda suka kware nan kake ɗaukowa ka zo kai sai kai littafi ka sai littafi ka samu albarka sai samu karbuwa amma ka zauna ka saka son zuciyarka in waɗanda nan almajiranka ne ko zamanin ka ne sun kasa fahimtar ka wata rana ana nan za zuwa karanta sai ana ta dariya ana mamaki ya kai wani suka ɓata lokaci suka ɓata قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن هريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم من الله صلى الله عليه وسلم يسي الكم duk abin da aka bauta wa koma bayan Allah ya zama tsaguti in yayin mun gane ko saboda a cire waɗanda annabi Isa da mala'iku da rana da wasu da aka da annabi Isa da mala'iku an bauta ta musu amma su suka ce a bauta ta musu ba su suka ce a ta musu ranar lahira abin da za a bincika shi ne shirka ta zo koko ka zo ka zo da tauhidi cikakken tauhidi dan annabi Isa ya Allah ya ce an ta kuda lillahi ne tabidu ne ummi ilahi ne bai ce fakulu min ha ku ci a cikin ta haifu shi itum inda kuka ga dama ragadan a cikin wadata wadbulul baba sujjada Allah madaukakin sarki duk sa'an da ya baka ni'ima sai ya jarrabe ka aka ce ku shiga alkarya ku ci abin da kuka dama a yalwace a cikin jin daɗi a menene amma ga umarni wadkhulul baba sujjada amma ku shiga kuna masu sujjada wa qulu hisatan naghfir lakum khatayakum ku fadi hissa naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinina asannu za mu kara ma masu kyautata aiki amma da yake ba yahude ba yahude ne lalatacce ne warkulul baba sujjada sai suka shiga suna masu jan mazaunin zuwa wurin aka ce eh kulu hisatu suka ce hinta Allah kiyaye duk annabin da Allah ya aika mai hudawa ya samu aiki sai sa su zama ulul azmi ne na rusul ba irin wulakancin da ba su mutane ba sun wulakanta annabi Musa suka wulakanta annabi Isa wannan addini na annabi Isa ba wanda ya lalata musu shi hajjar wallahi sai Yahuda su ne suka lalata musu manzo Allah ba inda ya sha wahala sama da lokacin da aka koma Madina lokacin da aka koma lokacin da ake makka ba su da yawa ba su da karfi madina ga nan an yawa ai karfi amma maka ce mu ba masu ba mu ji ba mu gani ba madina ce mun ji mun gani amma suna nifaka muna tare da ku la in rajana ila al madinati la yurjana al azmin al azal ai kaza kaza kaza kaza kaza su je suna ah. maka ba wanda zai haka sai fada suke fili ba masu son abubakar ya fita ko ba masu kafta amma madina yahudawa احفظوا سمعتي واذا اذا جاءك المؤيد قالوا نشهد انك لرسول والله يعلم انك لرسول والله قال ان المنافقين لكاذبون اذا جاءك المنافقون قالوا حتى كيف الابو ولا تعرف لك اي اي دموزا جي سي انت في يسجد داري كي يزاف الكره ويقول ماذا الله سبحانه وتعالى وقد ايام تثبت lallai kun san cewa ne manzon Allah ne haka aka ce wala kunu kallazina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Musa yana da kaza anai Musa yana da kaza ne yana da kaza yana da kaza kaza duk wai wulakanci da da وسنزيد المحسنين قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امام البخاري زي كاو فسر wannan aya sai abu hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا aka ce ma bani isra'ila yahudawa kenan ku shiga ku shiga kofan halin kasance kuna masu sujjada wa qulu hifatu ku fadi wannan kalma Abin da aka ce su faɗa ke fa dakhalu yadhafuna ala as-sahihi wajen su saba dan inadi da taurin kunne sai suka shiga suna da masu jan fabaddalu sai suka canza abin da aka ce su fada qalu hitta maimakon wa qalu hitta sun ka ce habbatun fi sha'ara dan kadanin shakiyar aka ce sai hitta naghfir lakum khatayakum in kuka faɗi wannan kalma za a yafe muku kurakuranku dan tsananin shakiyanci yace habbatun fi sha'ar hilfa maimakon sai hilfa hilfa sai hilfa wai dan shakiya shakiyanci eh kace habbatun a sha'ratin habba hibba fi sha'ratin ai kace maimakon Allah ya ce hibba din ba za su faɗi abinda aka ce su faɗa ba sai suka canza suka faɗi son zuciya ko menene ma zai faru ya faru ragada na aikin wasi'an kafiran yalwace a cikin yalwa ai na faɗa ko man kana aduwan li jibrila shine yake fassara maka ina mana jibrila israfila azra'i yace jibr jabr wa mik wa saraf mana jibr mika saraf duk manan abd jibril shine Allah jibrilu abdullahi mika'ilu abdullahi israfilu abdullahi wanda imam al-bukhari wasu babban malami ne a cikin luga imam al-bukhari ta kana abu gaban munin aka ce man kana aduwa lillahi amma mana yanzu wanda ya fassara wannan hadisi mai tsaurai kawo shine wannan da yake man kana aduwa lillahi da Allah banda bai gudu waye da mutum ban da bai gudu to za mu gani yaya aka yi suka ta aiki gari lokaci ne ala ah, ba ma man ba ma man ba Allah ka ba hadi ala kana abdullahi bin munir da bare ki to yana gonan yana kai aiki فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله أنت لا يكفي هو نتنا بكاين أيدي سيجرى بعض أنا صلى الله عليه وسلم لا يكفي يهودي على لوكة أما ينا تجف يا تجف سمعنا لكن اللي بكون جريء أخي الأمر الله سيجرى فقال إني سائلك عن صلاتي يجي يا محمد ولا وأتي duk sa'an ka gwada da mutum kan gwada mutum ya ta to kai girman ka da sai a'a bai zama ina inda ki karne shi ne ka a'a abin da yasa za a jira kai mun gane ko ne da ya Muhammad inni sa'il kan kam da abubuwa guda لا يعلمهن الا نبي وان هو لو قضى والذي في في امر الله ما لا وحي وحي من الله دين بس الدنيا لكذا في ملكه إن فما أول أشراك الساعة فرق كما كنا منين فرق على مدى الإسلام وما أول بهان أهل الجنة منين يعني يعني فرق دار الجنة في الجنة أجيب الجنة الله سبحانه وتعالى suna da nauyi ko ba su da nauyi suna da wahala ko ba su da wahala duk tunanin ka ba za ka iya ganowa don abu ne da ya tallake hankali sai in Allah sai wahayi wa ma yanzu alwalad ila abihi aw ila ummihi ya ya ake da ya dauko kamannin gidan babbanni su ko kawunnan sa ana fada sai ce ab sai manzo Allah ab da zuwa sunan ko digiri da zo muka tattauna akan waɗannan matsaloli Allahu akbar yana fada ai sai dazu dazun nan ko yanzu yanzu jibril ya zo muka tattauna akan waɗannan matsaloli hmm. a kai jibril ya san ana za a zo a nemi a ƙure man sai sai maza maza zai kawo talaka hmm. ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza dan Allah ya tausaya ma Abdullahi bin Salam kenan zai mutunta ko قال أخبرني بهن جبريل جبريل آنفا ɗazu ɗazun nan jibril ya zai bani labarin قال جبريل قال جبريل جبريل الذي قال قال نعم ان غلط فيه قال فات عدو له من الملائكه يا جبريل من الذي اني بطش من ذا اكما يقول لك بعد كل كما يقول من فات عدو له من الملائكه فهذه آية، من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك فانه نزله على قلبك اما اول اذات الساعه تشاور عليه تبيرك فرق على مؤمن تاج القيامه فنار sana'ar tahtur nasa min al-maghrib ila al-maghrib wuta ce za ta koro mutane da gar a yi yamma al'amari ya tazarta in al'amura daga yamma ke zuwa gabas sai wannan lokacin sai su cinu al'amura duk daga gabas daga gabas kuma ake dawowa yamma me ka gani yake wa amma awwal ta'ami ahli al-janna fa ziyaratu qadrihi amma farkon abincin da za a tarbi yan aljannar shi tsari ne na hancin kifi wanda na almasu ya وإذا سبق ماء الرجل مع المرأة نبأ الولد وإذا سبق ماء المرأة مع النبأ da ake rukun da ake faruwa da zai fara kan zali ya fara nan in kuma lokacin wanda ruwan sa yake daukaka shine sai ya dauko kamar gida da yake da gaskiya yake ba kinin bibi yake so ba ba fitina yake so ba ya tambaya ne ya gwada ya gani Muhammadu din nan manzon Allah ne ko ko a'a wasanni ne da an yi kuskure daya ba mu da ba ka da misali a gurin mu amma da yake gaskiya yake so ana faɗa dama ya san waɗannan a cikin littafin sai ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sa'annan baya ya karbi kalma ya zama mai kenan kafin ya musulunta shine mahallin shahid yake za ka aduwul yahudi min al malaika mahallin shahid kenan mai ma wannan to a lokacin yana ba yahudin kenan ko to yanzu ya zama mai zai iya faɗin wannan kuma sai ce ya rasulullahi to yanzu ya ya manzon Allah yanzu babu ya Muhammad ya rasulullahi kalma yanzu ya zama na manzon Allah manzon Allah ya zama na shi ba na Yahudawa bane Yahudawa ba nasa bane to yanzu zai bayyana a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin Yahudawa sai ce innal yahuda qaumun buhtu yace ya manzon Allah wallahi Yahudawa la ta ba ba da mutunci وانهم تفسوا يهودا ان يعلموا باسلامي قبل ان تسالهم يقتلون يقول والله ان تكتمها في الاسلام بين ابن عبد الله ابن سلام والله قبل ان تنبه بني لازم يحاجه اكثر عندي تكتمها في amma in ba san namu ba ka tambaye za su ga gaskiyar al'amarin a cikin sai maza Allah ya ce ga wuya kuni sai manzo Allah ya kira Yahudawa ba ka kirawo sai maza Allah ya ce me kuke cewa game da Abdullahi dan Salam suka ce wa ai wani ne dan wani dan wani dan wani ai babba ne cikin babban mutan shugabannin mutan kaza kaza kaza sai maza Allah ya ce me suke gani in ya musulunta yace Allah ya sauke Allah kiyaye ka kamar Abdullahi dan Salam ya ce كما قال الله بن سلام الله إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يجب إيه في شرنا وفي شرنا فجاءت اليهود إيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال رب عبد الله عبد الله قالوا خيرنا وابن خيرنا وسجدنا وابن سجدنا من يوم أنت يوم تلكم أنت ورمي قال أرأيت إن أسلم عبد الله بن سلام يسجد عبد الله بن سلام فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوا da zagi da zagi da zagi da shar kala sai yake fa hadha alladhi kuntu akhafu ya rasulullah yake yahudawa ne na fada babu qaulihi ta'ala yace babu imam al-bukhari yaje ana fassara surat al-baqara kenan ba zai dawo doko yace al-islam zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi a dan ka tafi ana fassara a kalmomi ne da yaje wurin manyan manyan malaman tafsiri ina ma suna ganin wa'in kalmomin ba lalle sai an fara abubuwa ne da suke sanannu waɗannan ne suke bukatan bayani da dalili da hujja da abin da zai karfafa su da shi ke yake Allah ta'ala yana dauko waɗannan abubuwa yana tabbatar da abin da yake tabbatar sai ce babu qaulihi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki ma nan min ayatin aw nan sa'aha ba nun siha ba ce mako akwai babu eh, ma nan min ayatin aw nun siha akwai aw nan sa'aha da sai kawo nan sa'aha babin fadar Allah madaukakin sarki ma nan min ayatin ba za mu fito aya ba aw nan sa'aha ko mu jinkirta da ita nama nan sa'a annabi innama nasiu da ko ma'ana nisa ya ma'ana nisa ko ina ke ba su ba ko a cikin kefa da su ko da mun zo a ina قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن شهاب عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه سيدنا عمر يقول الله يكرمك اقرأنا ابي اقرأنا ابي في هذا سيدنا ابي سيدنا عمر اما في وانا tabbatar masa da الله da سيدنا عمر bayar sai ابي marke aqra'una ubay wanda ya fi mu wa akhbana ali ya yake fi an kayanci sayyidina ali lokacin sahabbai kowanne ya dace da annabi abinda manzon a ya ba wa akhbana ali sai wa inna la nadaru amma mun za mu bar wadannan zan kika wata magana ta ubay tare da cewa ya iya karatu wa zaka yace anna ubay ya kulu abin da sa ba kuma na koyi zan dauka ba ne wata matsala da muke gani ubay ya bai kuskure me yace matsala yace ubay yana cewa la nadaru la nadaru sai an da miki hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai duk abin da nake manzon Allah ya faɗa ba zan bashi mm. ina ba na wannan magana babu nasu ke babu nasu ke nan wa ta ƙara kawo ta alama nan sahbin kun ga ko babu yace wani babu wa qalu takhadha Allah waladan subhana suka ce Allah ya rikida sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي ان كربو عبد الله بن عباس الله يكرمه سيدنا قال الله الله مدوكين سركي يتي kazzabani ibnu adama walam lam yakul lahu zaka dan adam ya karyata Allah bai dace kuma ɗan adam ya karyata Allah ba wata tamani wa walam ya kullahu zalika ɗan adam ya zagi Allah bai dace haka ba fa amma takzibuhu iyaya amma abinda ake nufi da cewa dan adam ya karyata Allah fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana sai dan adam yake gani wa darala wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi hadhihi al-izama wa hiya ramim man yuhyi al-izama wa hiya ramim sai ne kulli alladhi ansha'aha wa daraba lana masalan wani fiye kan zaro na a abin wa ilu nan kuma yadda ya yi rage game da wannan abin da suka mutu da suka wasu rurrubi ne kun yi hannun ta na babu wannan abin allah ya da shi mai da shi ne ba za a sake mai da shi ba don ya mutu ko kuwa ta kan yi ko ya ruwa duk halin da ka kasance ana ce da shi a ran a ɗaya ke na cikin ma'anar kabar abinda ake nufi da kabari halin da za ka kasance bayan wannan rayuwa an shiga ya ce ne ka nika ya ce ya ta aka yi kan bishiya ko na ta yi cikin ruwa fara duk inda ka shiga wai ke nan zaka wannan abin Allah ya wani bawan Allah manzo Allah ke bada labari yace shi yayi dai fuka masu kullin yawa yana ganin shi mutu har Allah ya iya samu ko Allah ya dauki dama akan shi sai azaba sai sai yake dan abinda nake abinda nake bukata gare in na mutu ku kona ni ku zama kuka ku kada ku dauka ku je mace ko inda iska ke fadawa ku je wa ku je saboda a ce ke ni zamana babu ni ba alama da ba ko wani lakin kada Allah alayya bai azaba in Allah ya kunta ni ko bai Allah ya samu iko a kai na bai ni azaba ba ta fita ba sai da ya mutu aka ce aka yi duk abin da ya faɗa sai aka yi aka gama sai Allah ya malaikar ruwa ta abin da ke cikin ruwa ta ta aka wani ne sai Allah ya ce ma hamalaka ala hada ina labari yasa kai yana yace ya Allah sai Allah ya ce ka ya Allah sai da aya mutu aka kona shi ya zama toka aka je aka sheke aka cikin iska ta tafi da ruwa da komai ba alama shi ba shi ba sa sai Allah ya sa mala'ika ruwa aka tattaro duk abin da ke cikin ruwa mala'ika ita aka duk aka tattaro sai ga shi wani dan wani yana zaune sai Allah ya ce me kai kai wannan yake tsoron kai Allah Allah ya ce bi ka an yafe Allah ko wa amma shakmuhu iyaya wa qawluhu li waladu yace amma zagin da dan adam yayi ma Allah yake Allah na da ta fa subhani sarki ya tabbata gare ni waye sai ce subhani ban da Allah kana fadar cewa subhani ka fita wata da'ira ka koma wata da'ira in ka ce subhana sai dai ka ce rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim ko kuwa Allah shi yake subhani an attakhidha sahibatan awwala da yake tsarkaka Allah ce na fi karfin na dauki na riki mace ko da ba bukata sai kake son kai kake sa ka bukaci mace ko da ba to Allah ba shi da bukata hmm. babu ce ba wani babi qawluhu fadar Allah madaukakin sarki wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kuriki makama ibrahima ku yi sanda a wajen masabatan yasubuna yarjiuna ma'ana masabatan ai suna dawowa wa iz ja'alna al masabatan lin wa amna ina ma'ana wa iz ja'alna al masabatan lin wa iz tatuna yayin da ja'alna muka sanya albaita baita kaba masabatan lin-nasi ilayhi النبي إبراهيم عليه السلام وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وبقراءة القراءة وارزقهم من الثمرات وإن جعلنا البيت masabatan nasi mutane suna da da komo ka je makka ka sha wahala an sace ma fasko an sace ma kuɗi ta gaji ba jirgin kana Allah ka dawo kana dawowa garin ku bayan wata uku wata hudu sai ga hankalinka kuma ya koma wa ja'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarati sai kaga zuciyarka ta koma kana so ka je ga Ka'aba kana zo je makama za ka je ka gaida manzon Allah za ka je ka yi kaza kana kallon cewa me zai hana kaman zuci kana ji a cikin zuciyarka kaman ka tashi ka koma wajen tare da cewa an kaje ma wahala za ka ka je ka haunan ka gaji ka shiga nan ka gaji ka galabaita amma kana dawowa garin ku wata biyu uku hudu biyar sai ka sake tunanin yaya za a yi ka samu daman komawa قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن انس قال قال عمر رضي الله عنه sayyidina Umar yace Allah ya kara masa yadda wafaqtu Allah fi salati aw wafaqani rabbi fi salati yace ubangiji na ya dace ya yi min dace a cikin abubuwa guda uku waɗanne ne waɗannan abubuwa guda uku قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى yace ya manzo Allah sai na Umar ne fa yace manzo Allah ina ma da mun fi makama Ibrahim muna muna muna sallah sai aya ta sauko wa tahizu min makama Ibrahim shi ne ake kima sahibul muwafaqat ba uku bane ai lissafi ya kai wurin tara ko goma sha abubuwan sai na Umar ya manzo Allah ina ma da aika sai ga aya ta sauko yace ya manzo Allah ina ma da kaza sai ga aya ta sauko ya manzo Allah ina ma da aika sai ga aya ta sauko kan abinda na Umar ya faɗa harkan asara mar eh, ribatattun badar yaya aka yi wa qultu ya rasulullahi na farko kenan ko na biyu manzo sayyidina umar yana da kishi matukan kishi wata rana sai zai ya manzon Allah yadkhulu alayka albar wal fajir falau amarta ummahatul mu'minina bil hijab yace ya manzon Allah yanzu mutane na shigo maka wannan zai zo fatawa wannan zai zo bukata ba kowa ne mutumin kirki ba ina ma da an umurci ummahatul mu'minina da kullin kariya hijabi fa anzalallahu ayatul hijab ya ayyuha menene wace ce ayatul hijab قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبنا ذلك إيه؟ أدنى أن يغفل فلا يبين قال سيكون نبي كنكم yace wa balagani mu'atabatu nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'ihi ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzo Allah ya tafi manzo Allah yana tsawata musu yana zargin yana musu fada فدخلت عليهن يا سيدنا عمر يزي شي غورن ماتن منزل الله قلت سيتي ان انت او لا الله ورسوله يبدل ورسول رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن sun bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tana son kaza wannan tana son kaza wannan tana manzon Allah ce ni ba ni da duniya ba ni da kaza kaza kaza kaza kaza in kuntunna turidna hayata dunya wa zinata fata'al masa wa zarfu qur'an jamila وإن كنتن تؤمن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما yana cikin sifofin matan matan shagabanni gwarzaye dan sai na Umar ya shigo ya tsawata musu ko ku daina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya musanya miki wa'anda suka fi hatta ataitu ihda نسائه فقالت qalat سيدنا عمر umar ya zo wurin ɗaya cikin matarsa sai ta ce ya umar amma fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma izni sa'ahu hatta ta'ibuhunna سيدنا عمر ko ku daina bata manzo Allah ko kuwa Allah ya da sai dai tace ya ya sai Umar manzo Allah ba shi da abin zai mata sa wa'azi ne sai kai zaka zo kai muku wa'azi <laughs> tare da cewa sai na Umar ya shiga hanya sai ya gudu amma in ya faɗa sai mace ta yi masa rabi tun da aka fara karatu ya ake yi in ya faɗi kaza sai ta yi masa rabi in ya faɗi kaza sai ta yi masa rabi da shi da asma'u binti umayr sai aka tsara ta har kawai ku kuma daɗi ku kuma samu rabasa mu da kai tun tun da ta ce ai ba haka al'amari yake ba kuna nan mai wata wata ka raba manzo Allah ka ci daɗi. ina ku lokacin bari abada kuna da har da addini kaje kai ma ba zai abinci ba yau kai na ga tabbata ka bai manzo Allah mulki ya Allahu akbar sai ka sai ne ka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tabbata cewa ku da kai wannan wahala suna da lada amma wani wani mai fata da ne albarka mata wani yadda na gafa sai na gafa yana ya aure ta sai na Abubakar sai sai na Abubakar yana ya aure ta sai na Ali duk da haifin musta sai ake jira ta albarka bar ki da ba kina zuwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana tangi sabai kana sabai da wannan ka fada wannan ka fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka da da suka yi mutun magana ko wani sai ka ya kuma da manzo Allah kuma da kai manzo Allah kana kai kana da kanani haka da kuma kisa manzo mata ya kuma manzo Allah ba da hanyar asali mata zuwa ne kai ma fa Allah asa in kunna azwajan min kunna ko ku da manzo Allah ko ku Allah ya kawo miki wa'ansu mata masu gaskina masu azumi masu tsoro Allah masu kaza masu kaza masu kaza kuma ƴan mata buduri ba zaurawa ba wa abkara ina mana abkar jam'u bikrin ko eh abinda mata ba za su ko sai mata amarya budurwa ko shi ke nan sai umar yace ai ai Allah ya masa dace ma'ana innal haqa la yantiqu ala lisan umar haka umar yana min al muwafaqat yana muwafaqat umar malamai sun kirga su ɗaya ɗaya ɗaya sun kai guda tara ko goma sha uku sai na umar ya faɗi kaza wannan guda uku sai na ya faɗa ku to amma lokacin da aka zo manzo Allah ya shawarci sahabbai wannan ta ribatattun yaki da aka da badar me za a yi da su wannan sai a sayar da su wannan sai a kabi fansa wannan sai kaza kaza sai sai na umar ya ce ne waɗannan ba su da magani sai a kashe sai aya ta saboda sai ma kana lin nabi wallazina amanu an yakuna ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta ma kana lin nabi yace hatta yuskina fil ardh aturiduna arab ad-dunya turiduna arab ad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi da azaba za ta sauko yau ba wanda zai sai Umar sai na ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza manzo Allah ya kyawarce su duk abin da suka faɗa sai na mare ce kai ba abin da zai mu wa'annan farkon kamo su wa'annan sai an yi nan kaza yin nan kaza ai a rage adadin da aya ta sauko sai ta sauko da ke da sayyidina Umar sai manzo Allah ce da azaba za ta sauko yau akan abin da muka yi muka yi niyyar yi da ba wanda zai tsira kaiwa sai Umar وقال ابن ابي مريم اخبرنا يا ابن ايوب قال حدثني حميد سمعت انسا عن عمر رضي الله عنه قوله تعالى اذ فدر الله مدوكتين سركي واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل واذ واذكر كتنا sa'ata lokacin da yarfa'u ibrahimu wa isma'il yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayti wa isma'ilu katuna lokacin da sayyidina ibrahim da sayyidina isma'ilu suke ɗaukaka ka'idoji na ɗakin ka'aba abin da ya kawo wannan kalma alqawaid saboda alqawaid ya tamilu ma'ana yayi wal qawaid min an-nisa'i allati لا يزنى القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت to yaya za a bambanta maka shine ce ai alqawaid duk jam'in su ɗaya ne ya za ka ka bambance ana nufin alqawaid umudai ko ko kana nufin ana nufin alqawaid matan da suka girma suka zauna ba su da bukatar aure shine sai ce maka sai ka duba mufradin mufradin su alqawaid yarfa'u alqawaid min albayt mufraduhu qa'idati min من النساء mufraduhu قائد abin da yake nufi kenan ko yace ka tuna lokacin da sayyidina Ibrahim da sayyidina Isma'il suke wannan aiki suna fada cewa rabbana ya ubangijinmu taqabbal minna ka karbi aikin mu innaka anta samiul alim lallai kai ne mai ji masani al qawaid asasuhu wahidatuha qa'ida yace al asasi kenan sai yanki sai ka ce qa'ida wal qawaid min an-nisa'i wahiduha qa'idu من بم شافو قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عائشة من زم الله صلى الله عليه وسلم يسير ألم تري أن قوم بنو الكعبة وقتلوا الفوائد إبراهيم فإذا وبكى نجد قريش ba ga cewa mutanen Quraishawa a lokacin da suke gina Kaaba sai kudi ya ya gaira masu sai suka tsaya inda suka kai ba wai suna cikin nan ne daidai ba ba ku ga Allah ya taudu ala qawaid sai sai na na ayi sai ya manzo Allah tunda rashi ne ba suka yi ba gudu ya kaza ya kaza to me zai hana kai ka fika dai nan inda ba hali har sai manzo Allah ya ce laula ibtan qawli bil kufri ba dan yanzu Qurayshawa suka ga musulunci imani bai tabbata a zuciyarsu ba ku ga na fafa ta kuma na fafa da kuma sai sai musu sai ba dan haka ba da na mai da sa'irin inda Ibrahim da Ismail har Abdullahi bin Umar da in kan Aisha tu sai a da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sai inna Aisha ta yi wannan magana da sallallahu alaihi wasallam ma ubar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da kitabul Qur'ani da gairi ya ga rijil illa anna al-baita lam yusamma ala qawa Ibrahim sai inna Aisha ta yi da Manzon Allah ina ganin abin da yasa Manzon Allah ya bar islamul fatara islamul hadari Allahumma da Allah wa sallallahu alaihi wa

ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الهاشمي المكي